yau litinin biyu ga watan shawwal bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina da shekara uku, wanda ake kwatanta shi da kalandar albashi ashirin ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha biyu. ina godewa Allah tabaraka wa ta'ala mai komai mai kowa da ya haɗa mu a cikin wannan babban masallaci da ba a riga an kammala ba amma ake jiran kowannen mai ba da gudunmuwa a yau kafin ya tashi ta yadda za a tara abin da za a kammala shi daga nan zuwa wata ɗaya insha Allah da ke farfajiyar wannan cibiya ta yada al'amura na addinin musulunci wadda ta fi shahara da Islamic Trust of Nigeria ko kuma a takaici itn da ke zangon shanu kan hanyar samaru zuwa sokoto a wannan karamar hukuma ta sabon gari a jihar kaduna najeriya ina gudewa allah ta'ala da ya tara mu baki ɗaya bayan mun shaida ranar sallar idil fitr da aka gabatar a jiya ina roƙon allah tabaraka wa ta'ala ya karɓa mana ibadar da muka yi cikin watan ramadan da ya gabata da wanda za mu yi a cikin wannan wata da sauran watanni har zuwa lokacin da Allah zai ɗauki rayukanmu bayan haka yan uwa malaminmu ashar salihu abubakar ya riga ya yi bayani ya kuma faɗi dalilin da ya sa kuka ganna a zaune a nan domin nan wurin ba muhalli na ne musamman dai a yau ba a tsara ba akan zan zo in zauna a nan sai dai kamar yadda muka sani duk abin da bawa zai yi yana sanar da cewa shi dai zai yi iya naka kokari na bin dalilai kamar da shari'a ta tsara amma sakamako da abin da zai bayyana yana hannun Allah tabaraka wata'ala wa ma sha'una illa an yasha Allah ne yana ganin ko yanzu aka tashi ba a ce komai ba doriya akan abin da malam ya faɗi har ga an yi kuma haɗuwar mu kawai anan yana fa'idantar da abubuwa uku akalla abu na farko yana nuna cewa musulmi dai har yanzu muna nan da kishin nan da aka samu na addini kuma duk inda muke sa rai za a faɗi alkhairi muna wurin abu na biyu wannan cibiya har yanzu tasirin ta bai gushe ba tun shekaru fiye da talatin ake gwagwarmaya a ƙarƙashin wannan cibiya alhamdulillah ga shi har yanzu wannan na nuna cewa tasirin wannan cibiya bai riga ya gushe ba abu na uku yana nuna cewa shantakewar da musulmi suka yi tun a da da ba samun wuri ne domin yanzu dalilai suna ta ƙara bayyana na yadda dole al'umma ta haɗu ni ɗaya ta ɗan rage saɓanin da ke cikinta abin da ba zai ragu ba a iya mu'amala wuraren da za a iya yi domin ya zama an ci gaba tare a gudu tare a tsira tare ina roƙon Allah ya sa wannan haɗuwa ta zama dalili na haɗuwar mu baki ɗaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna Allah ta'ala ya tara mu da kenan da waɗanda ba ba su anan cikin gidan aljanna a firdaus kamar yadda muke fata a kowane lokaci bayan wannan yan uwa malam ya ambata mana dududu ban wuce awa goma sha biyar da samun wannan sako ba don haka sai ya zama to ko da yake ba zan so in ce hatsin bara zan yi ba amma dai ina fata tun daga malam kusa da ni akwai kuma malamai da dama da na hango su dama da hagu da kuma gabana ina fata a ƙarshe za a samu a daidaita abubuwan ta yadda insha Allah za a tashi akan turbar da za mu ji cewa mun amfana da wani abu kuma na tabbata insha Allah duk lokacin da dama ta samu shi dan uwanmu Dr. Ahmad Abubakar Mahmudu Gumi zai zo nan ko kuma wani wurin da kila zai dace a wannan lokaci don sauke wannan nauyi da aka bashi shi yasa ba ko da aka sanar da ni jiya zan gabatar da wani abu a madadin shi sai aka ce tun da dai ba ya aiko wani ya wakilce shi ne a ajiye mashi sa yana nan a hannunsa insha Allah tabaraka wa ta'ala duk lokacin da dama ta samu zai gabatarwa al'ummar musulmin Najeriya da ma waɗanda ba na Najeriya ba bayani akan wannan maudu'i bisa yadda ya so ya gabatar insha Allah amma ni abinda na ɗauka zan magana a kai tun da a karo na farko na yadda da damar da aka bani ta in zaɓi abin da zan magana bisa la'akari da kuncin lokaci yana da alaƙa ne da mawdu'in ta fuska kuma yana da alaƙa da wani daga cikin nau'o'in ƙalubale da ke fuskantar wannan al'umma ɗin to amma a matsayin shimfiɗa kamar yadda shi malam ya fara yin mana shimfiɗa ɗin babu shakka al'ummar musulmi a najeriya da duniya baki ɗaya na fuskantar nau'o'i na kalubale idan muka dawo gida a najeriya za mu ga cewa kalubalen da muke fuskanta muna iya kasawa gida uku akwai kalubale daga waje akwai kalubale na cikin gida akwai kuma kalubalen da yake da alaka da cikin gida da waje waɗannan nau'o'i guda uku ina so cikin minti biyar ko goma in fara tsokaci a kansu kafin in danganta waɗannan abubuwa da zan faɗi da abin da zan magana in sha Allahu na tarbiyya din na farko idan sun ɗauki kalubale da ke waje za mu ga cewa a yau ba kai a Najeriya ba a duniya baki ɗaya kamar yadda shi malam ya faɗi waɗanda ba musulmi ba sun fuskanto musulmi da dukkan ƙarfinsu da dukkan abin da za su iya yi na kulle-kulle da makirce-makirce don ganin bayan musulmi da musulunci dama kuma abin nan ba yau ya faru ba yana da ɗanɗan tarihi tun daga lokacin da musulunci ya bayyana ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kafirai bisa sabanin akidunsu da ɓangarorinsu da ƙungiyoyinsu sun ɗauki matakin yin gaba da kulla kisisiniya da shirya makirci ga musulunci da musulmi manufarsu gaba ɗaya ita ce su ga sun shafa hasken musulunci sun kau da hankalin mutane daga alkhairin da ke cikin musulunci saboda bakar aniya saboda gaba saboda hassada da ke cikin zukatansu dama kuma allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana su waɗannan kafirai na duniya baki ɗaya ba za su taɓa gamsuwa da abin da musulmi ke yi ba har sai musulmi sun bi hanyar su ta kafurci Allah ya tsare ba su duk wani alkhairi da zai zo ga muminai burin su kawai shine musulmai su kafircewa Allah kamar yadda su din suka kafircewa Allah ko da a fili sun nuna ana tare to wallahi a zuciyarsu akwai kiyayya akwai gaba kuma duk lokacin da suka samu dama za su yi illa ga musulmai idan an kuma ta yarjejeniya ta zama lafiya da su to wallahi yarjejeniyar za ta ci gaba ne kawai idan sun ga ba su da ikon rusa ta amma duk lokacin da suka samu dama akan musulmai ba za su kiyaye wannan amana ba ba zumunci ba amana ba alkawari da za su kiyaye musulmi wannan shine abin da Kur'ani ya karantar da mu kuma aka za su ci gaba da wannan kisisiniya da sharri har duniya ta kare to amma kuma su nan suna faɗa wayo kar mu ɗauka kamar yadda bahaushe ke cewa wai kafiri na da wayo da hankali ko kafiri na da hankali bai da wayo a'a wai yana da wayo da hankali wani lokaci suka amfani da hankalin domin sun gano cewa ba a kowane lokaci ne za su iya fito na fito da musulmi su galaba kansu ba sun tabbatar da haka ba zai yi ba shi sa sarki lai na hudu na faransa a lokacin da aka ya ke tsakanin su da daular da ke da cibiya a masar aka yi musu bilibili har ya faɗa cikin kamammu da yaƙi sai ya fito yana gaya mutanensa ku sani ba za ku iya radar daga musulmi ta hanyar yaƙi da makami ba domin kun jarraba kun ɗanɗana kuɗa a kun a hannunsu idan kuna so kai maganin su ku fata tauhidin su ku fata aqidodin su ta hanyar shigar da abubuwa da za su gurɓata tunanin su ku yaƙi da tunanin su ta yadda za ku iya ragargaza abubuwan su a fili suna musulmi amma a hakika ba musulunci suke ba yace ta haka ne za ku iya nasara a kansu amma yaƙi da makami a fili kun gwada kun sha kashin ku a hannu wannan yasa suka ɗauki matakai na ganin cewa yanzu maimakon su ɗauki hanya ta ɗayan abin da suka yi tun farkon da musulunci na ganin cewa sun kange mutane ɓalo daga hanyar Allah da ƙoƙarin ana mutane shiga musulunci suka yi ƙoƙarin kashe manzon Allah sallallahu alaihi sallama, suka yaƙe shi suka kashe mabiyansa suka shiga rigar musulunci ta hanyar bayyana imani alhali sun ɓoye kafirci suka yaɗa wutar fitina da sharri da saɓani a tsakanin musulmi suka shiga ƙungiyoyin asiri iri don yin fata da musulmi da musulunci suka ɗauki matakin gurɓata a ƙidar musulmi suka yi yaƙi da suke kira yaƙi na alamar gicciyo alwurku salbiya domin addinin kirista zama shi ke da iko a duniya baki ɗaya suka yi mulkin mallaka al a kan al'ummar musulmi suka yaƙa aƙidar 'yan kafanci da kabilanci al domin mutane su rika nau'i na magudanci a cikin mutane suka yi kokarin ganin sun fitar da tsare-tsare na yaƙi da tunanin musulmi don su cimma wannan abu da malam ya faɗi wannan kudiri nasu na sabon tsari na duniya wato annizamul alami aljadid da yadda zai zama to musulmi an bata tunaninsu an bata tsarinsu an gurɓata tarbiyyarsu an shigar da ɓarna a cikin al'ummarsu mata sun lalace yara sun zama mashaya addini ya zama suna a baki amma aikace babu mutane su rika ganin akwai kyama ko kuma akwai ƙauyenci wajen bayyanar da musulunci a fili musamman a cikin al'amura na gwamnati na siyasa na tattalin arziki na tsarin ilimin zamani da sauran abubuwa irin wannan sai dai a koyi domin su yi hakan ya zamanto sun shiga ƙarƙashin ƙungiyoyi masu sharri ƙungiyoyi masu ɓarna domin su yaɗa waɗannan ƙudurori nasu ta hanyar yan mishan wato wanda suke kira a tabshiriya ko da turanci mishinari suka shirya da wasu zuwa da falsafa ta sanya shubha a cikin karantarwar addini baki ɗaya waɗanda ake kiransu orientalist ya zama ko da sun karanta addini amma suna barna a bayan kasa tun da dama ba musulunci suka karanta da niyyar su musulunci aiki ba sai dan su fata shi suka shigar da tsarin da yahudu suka sa ma kansu na dawa da martaba yahudanci wato gwamnatin nan ta zionism ko asuhuniya suka yi kokarin shigar da kungiyar asirin nan ta freemasonry wato almasuniya cikin tsarin wannan kungiya ko kudiri nasu domin amfani da su a ɓata musulunci suka kawo kungiyar rotary suka kawo tsarin secularism cewa addini daban daula daban wato addini daban rayuwa daban in za ka musulunci a masallaci amma cikin gwamnati babu tsarin siyasa babu tattalin arziki babu shugabanci babu ilimin zamani babu ba ka da musulunci sai dai kawai a masallaci alaƙa ce khasa kai da ubangijinka suka yi kokarin ganin cewa sun ɗora mutane akan tsari da al'adu na turai westernization duk wannan sun yi ne domin su yaki tunanin al'umma su ɓata tunanin babu ƙalubale da ke fuskantar musulmi daga waje kamar wannan wanda wannan yana da kyau kwarai mu fahimta mu zamanto a farke ta yadda za mu san irin abin da za mu fuskanta daga waje kenan a cikin gida muna da ƙalubale kamar yadda muka sani ƙalubalen nan ya haɗa da harka ta ilimi daga cikin manya-manyan ƙalubalen akwai jahilci kuma dama duk wata hukuma ko duk wani tsari da ke so ya zalunci al'umma yana amfani da talauci ne da jahilci domin in aka ce mutane na cikin talauci to ya shawara ke tunani ina yanki bayan kana tunanin da za ka fito idan akwai jahilci da kuma ma san yankin ba ballantana ka neme shi baka san me daidai me ba daidai ba baka san me ne zai gyara ba me zai bata baka san amfani ba baka san rashin amfani ba to waɗannan duk da cewa kamar da malai faɗi ƙalubale ne da ke fuskantar mu ɗan mun gada ba ba iya duban shi daga waje muke an danne an kawo tsare-tsare da tanade-tanade waɗanda ba su haifar da komai gare ba sai shari, an sa mu cikin talauci an sa mu cikin jahilci to amma kuma wani hangari ba gudu ba ni ina ganin ɗoriya akan abin da aka yi mana to mu ma mun yi wa kanmu mummunar illa a wannan fage ɗin misali hakan da muke ciki na cewa an danne ne na cewa ba wani tsari da aka yi don ya amfani musulmi tsari da zai kawo amfani cikakke ga musulmi a fagen ilimi da abin da ya shafi tattalin arziki amma mu ma wani kokari muka yi shi ni nake ɗaukar wannan rigima ce ko ko matsala ce a cikin gida domin sanannen abu ne cewa a yau a fagen ilimi na addini galibi muna gono ne kokari muke mai gini akan kwandisho na toka za ka iska mutum ne da ya kamata ya karanta littafin al'akbari ko littafin arba'unan nawawi ko abin da bai wuce littafin iziya risala ba sai ga da naman littafi mujallabi ashirin yana ta kayansa kina ma gonan gado ya sai da ya ce wannan littafin masha Allah ba matsala to amma da matsalar take a inda yake ɗauka a nan zai koyi karatun da zai koyar da wani kaga a nan wurin an samu matsala sai zama ko a ilimin addini ana gonono ne domin an yi tsayawa a tarkizi ta yadda za a samu ilimi bidikka ilimi bil asara ta yadda za a kware a zaman ko fitattun malamai kamar yadda magabatan mu suka zama kowa ya san a yau musulmi muna da rauni a fagen ilimi musamman mu a Najeriya hatta mata barazana da ake yi da kafafa a tsakanin musulmin Najeriya na cewa wata 'yan arewa da wata 'yan kudu to 'yan arewan da ke ɗaukar kamar 'yan nagada ne a cikin addinin in ka ɗauko masu ƙoƙarin karatun addini a yau to ƴan uwanmu musulmi da ke kudanci musamman ɓangaren ƴan uwan yarbawa sun fi mu ƙoƙarin karatun addinin ma a yau in ana maganar karatu ne mai sauki ga kenan yau in kana maganar kalubale a to karatun addini ai gwamnati ba za ta ba mu shi ba mu ne za mu ba kanmu amma ina muke ballan tana ka dawo ɓangaren ilimin zamani na ba da wannan misalin a kaduna a cikin wannan azumi da ya gabata a masallacin katuru nake cewa ya ishe ka misali in ana maganar ilimi na zamani ko ilimin da ake cewa na boko daga cikin ma'auni mafi kyawu da za ka ɗauka shine ka duba su wane ne suka gama secondary school kuma suka ɗauki jarabawa ta share fagen shiga jami'a to da ɗan misali a shekara ta dubu biyu da takwas waɗanda suka yi rajista ta rubuta jarabawan share fagen shiga jami'a jam fiye da mutum miliyan ɗaya ne a Najeriya amma a cikin wannan adadin duk fadin jihohin arewa gaba ɗaya zan ambaci arewa ne ba don wani abuwa sai don saboda nan musulmi suka fi yawa in ka ambaci arewa kamar kana magana musulmi ne da cewa a kudancin Najeriya maso yamma wato south west inda ya kwamiyar ba suke mu muna da yake ne musulmi sun fi yawa duk da cewa ana ta kokari a danne su musamman daga lokacin da Obasanjo ya zama shugaban kasa ya zama minista a shekara takwas ba na jin ya ba bayar da musulmi tsara ɗaya saboda ya raina yan uwanmu kuma yana da ajandarsa ta rufe da musulmi da danne su da ganin cewa ba samu komai a cikin al'amarin Najeriya ba. To amma in ka dawo da arewa ka iya cewa kashi kila sittin da biyar zuwa saba'in na duk wanda ke zauna arewa musulmi ne. To ga misali a adadin nan miliyan ɗaya na wanda ka zauna jam. In ka cire jihohin Benue da fara da kogi a cikin jihohin sha tara na Najeriya a arewa. jihohin sha shida a cikin miliyan ɗaya da ɗoriya mutum dubu saba'in da uku ne kacal suka zauna jarabawan jam a yayin da jihar ilo ita kadai jihar ilo ita kadai tana da mutane dubu ɗari jihar kano da ke da mutum miliyan goma da yan kai wanda kashi casa'in da bakwai bisa ɗari duk musulmi ne wasu ma na cewa casa'in da tara amma mutane dubu goma ne suka zauna jarabawan jam a wannan shekara a shekara ta dubu biyu da tara mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari da tamanin da biyu da ɗari uku da tamanin da ɗaya suka yi rijista a wannan adadin jihohin da ke gaba imo ne da mutum dubu ɗari da shida da kai, sai a nan kuma mutum dubu saba'in da takwas da kai, sai delta mutum dubu saba'in da bakwai da kai, sai edo mutum dubu sittin da biyar da kai, sai ogun mutum dubu hamsin da takwas da kai. jihohin da suke baya gaba ɗaya a wannan rana wannan shekara jihar gombe jihar sokoto jihar taraba kebbi zamfara yobe a cikin akwai inda ba musulmi suka ba to kuma su ne na baya a wannan fagen kaga ba akwai wanda su mana wannan ba a shekara ta dubu biyu da goma mutum miliyan ɗaya da dubu dari uku da saba'in da biyar ne da 'yan kai suke rijista a wannan adadi jihar ina na gaba da mutum dubu ɗari da goma sha ɗaya da ƴan kai sai da delta mutum dubu tamanin da shida da ƴan kai amma jihar da ta fi kowa ce baya a wannan shekarar jihar zamfara zamfarace mai mutum dubu uku da ɗari biyar da sittin da takwas bai da gwamnati a ciki gwamnatin tare a na ta ciki akwai a shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari mutum da kai cikin rijista wannan adadi ɗaya inda suke baya gaba ɗaya jihohi shida ne na arewa kuma jawo in nan kashi casa'in da bakwai bisa ɗari musulmi ne to ko da a bana nan a bana an samu mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da kai da suke rijista a wannan adadin kilo tana gaba mutum dubu ɗaya dubu ɗari da ashirin da bakwai da yankai suke rijista a nan gurin dubu ɗari a dubu tamanin da hudu amma jihar jigawa dubu goma sha ɗaya da ɗan ɗoriya kaɗan jihar kebbi dubu bakwai da ɗoriya kaɗan jihar yobe dubu shida da ƴan kaɗan jihar zamfara dubu biyar da ƴan kaɗan jihar sokoto dubu biyar da ƴan kaɗan shin wannan ko da wace irin ƙa'ida, ko wace irin wato a doka ko wani irin tsare-tsare da tarayya ta yi ya kamata wannan abu zai zama shi kaɗai ne muke da shi shi yasa ne nake ɗaukar matsalar ilimi na daga cikin matsalolin na cikin gida eh in mun ɗauko sama abin da ake kira tsare-tsare ko dokoki ko lisis za mu da an danne musamman da har yanzu ba za mu fice ba muna kyaman tsari kasancewar tsarin yana da irin nasa bala'i babu larura ce haka muka tsinci kanmu haka kuma muke rayuwa domin kamar yadda malamin mu shekaru a wadatar Allah ji kansu kasance yana faɗi da bakin kirin gara baki baki sai na kalubale ne na mai za mu yi mu gyara mu kyautata ko ba mu canza ta yadda zai zama an ɗora tsarin yadda ya kamata amma ko a haka ne a ina muke kun je yi muke talauci talauci mun san babban bala'i ne ko mun san cewa tabbas akwai tsare-tsare da gwamnati take yi domin ta ga cewa mun cikin talauci to amma mu kuma din me muke da kanmu akwai wanda za mu yi wanda zai taimake mu mu rage talauci ko ba za mu yi ba amma kuma muna yi mu muka fi yawan kyan Allah ba ku Allah karbi dan Allah ya ba su ku ba mu maimakon Allah ya ba mu mu ba su mu muka fi yawan mabarata mu ne muke ɗaukan bara ma addini har ma muna da mu, da mu, da muke kawowa don kara bara don kara mauna, don kara abubuwan da ba sa haifar da ɗa mai ido gare mu kun ga wannan babban bala'i ne a cikinmu abu uku da cikin gida rashin haɗin kai kowa ya sani ba koyayyen abu ba ne kalubale babba da ke fuskantar musulmi mun yarda mu haɗu mu taimaki addinin Allah mu taimaki kawunan mu raya addini mai da'awa mu tabbatar da wata manufa ta musulunci manufa ta da'awar manzon Allah a alaihi wasallam sai ka alkhairi ya zo in ka kamo wannan sai wancan ya bari in ka je ka tawo wannan sai wancan ya kalla wanda suke zama wuri daya a wasu wuraren sai abubuwa tare a wasu wuraren kowa da ya dawo sa sai ga yana sakin bom na magana yana maganganun da kai ka ce bai taɓa sanin wani abu game da wancan ba yadda ka san alaƙar annabi da kafiri kai ka ba ni muni dan girman Allah mutane haka abin da ko ba ba wannan rashin haɗin kan wannan sabanin da ke cikin mu kuna tunani yana jawo mana karamar ina ce a yau saboda ba haɗa muke ba ba ma abubuwa tare mun iya damu haɗu kan karantarwar ƙur'ani da sunna bisa fahimtar magabata na kwarai mu kyautata tunaninmu mu kyautata tsarinmu bai zama zama kamar da ake cewa ba annaka da ta ilmin islami fi balad تجده كالطير مقصوصا جناحه كم صرفتنا عين كنا نصرفها بوضعت يملكنا شعب ملكناه وقدر زماتنا من زمن تو أجداتك ما يسوس أنت عندما تبقى فكذا tashi ba. an waye gari ba mu da cewa an waye gari wai irin abin da ake cewa wa yuqdal amru hina tajibu tayyib wa la yastashwaruna ko hum shuhudu idan ba mu nan za a yi hukunci ba za a jira mu ba in ba mu nan za a yi ba mu ba za a shawarce mu ba haka kuma kan waye gari yau a tsari na siyasa a tsari na tattalin arziki a tsari na shugabanci don mene don saboda ba mu da tsari na bai ɗaya. ba ma magana da lauya guda ba mu da shugabanci na bai ɗaya ba mu ma yadda ko da a babin lalura da siyasa ta zaman ta cewa mu ce to muna da wanda in suka magana za mu ko kowa ce ga Allah ba ku Allah karɓa wannan na daga cikin manufofin wancan kundi da muka yi magana amma kuma muna ganin yadda mu mu ka fahimta ko muka fahimta da gangan amma muka ɗaukan matakai da za a samu magance wannan yana daga matsalolinmu na cikin gida matsalar tarbiyya muna je muna gani abubuwa an saki kuma ya ɗauki jalibinsa ya ba da gudunmuwa wajen ganin tarbiyya ta samu a kamar da malam yake faɗi a farkon mukaddimarsa kowa sai ce in jifa ta tsallake ka ta da kawai ina rayuwa ne a mustama a wannan society din ko da shi ya tsallake to ya yi shi ba duk tarbiyyar da mai ƴaƴanka ba za su mu'amala da yayan ɗan uwa ba da lalange ba za su mu'amala da makwabta ba za su a cikin gida ba za su fita su wurare da yawa ba ɗan unguwar ɗan garin ɗan al'umma ta gurɓace shi ya yanzu za su tsira amma sai aka waye gari masaki. iyaye ba ma aiki mu yadda ya kamata dangi da yan uwa ba sa taimaka mana malamai suna da sakaci a galibin tarbiyya sai dai su ga karatu amma ba batun tarbiyya hukuma ba abin da ya dame ka da mu mu lalace mu tabbatai ba ruwan ta bane abin da ya shafi a daruriyatul khams wanda ya wani guda biyar da ya kamata hukuma shugabanci ya ba da kariya ga al'umma a kansu domin duniya ta nuna lafiya sai zan ba a ba da kariya ga addini sai zama addini zama abin wasa ana ma wasa da shi ne kawai da ana so a cima guri in ana magana ce ba ruwan siyasa da addini in kuma ana so a ci ana sai a ce malamai zai ci addu'a in al'amura sun rikice sun lalace ka za ta yi a addu'a a yi hudu ba a zaura lafiya kuma an ce siyasa zai rinka da addini a ba rinka da siyasa in ana magana za a ce a bada hutu don saboda wani al'amari na addini amma kuma an ce wai dokokin najeriya zai rinka siyasa ba a ba ruwan da addini kaga wannan al'ummar da kan zabo ne ba a san a kare martabar addini ba a san a kare martabar mutunci an ba da dama a yi zina zuman wuri ba laifi auren wuri killa har ma an yi doka akan yin auren wuri na da hukunci mai tsanani da ake so a yi musulmi in sun aure da yansu da wuri amma zunan wuri babu doka a kanta. ban da wannan magana akan fadar mutane mutunci su rika shiga mai mutunci a makarantu a wuraren aiki da duk inda za a ce al'umma ke taruwa babu so ake yi kowa ya watsi da lamurransa ana ta kokarin a shigar da batanci da farfaganda ta yadda mata musulmi za a zama lalatattu su yin haihuwa su ki tarbiyya su yin shiga ta mutunci wanda za ta kawo al'umma ci gaba banda wannan abin da shafi dukiya an kasa ba ta tsaro an waye gari dukiya ta to sai dai abin da Allah yi kai za ka je ka nemo kai za ka ba ta kariya kana kan hanya za a tare ko a hanya a ce ku kwanta a kan titi a kwashe muku abin da kuke da shi in an ga dama a harbe ku in an ga dama a sa mota su zo ta take ku kamar bai shafa a hanyar Lagos ba ka da dama a gidanka da ɗan abin da ka mallaka bayan ka shan ya, za a iya zuwa a kwakwata ko ba in kai magana a ce mu ne buɗe in ko muka shigo in baka buɗe ba duk abin da za ka kai ka ja kai kake ba kanka kariya ba wanda ke ba kariya sai ubangijinka dama ne ya ba kariya to sa'an nan kuma sai kai abin da kai makanka alhalin hakkin hukuma ne taimaka wani abin da ya shafi hankali Allah ya gari dama a maganarsa shaye-shaye ko ina dokokin da ake cewa akwai su sai ka rasa menene amfanin su kasancewar waɗannan abubuwa na shaye-shaye ga sunan a cikin al'umma na ba da misalin a kaduna yanzu ba a tsakanin shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara casa'in zuwa shekara ta dubu biyu da tara a tsakanin shekara ashirin kenan ko hukumar ndla ta kama mutane ɗan najeriya matasa a kan laifin shan wiwi da sauran abubuwan da ke sa maye fiye da mutum miliyan biyu miliyan biyu da dubu ɗari bakwai casa'in da hudu da yan kai a shekara ta dubu biyu da takwas kawai sai da samu mutum ɗari uku da talatin dubu ɗari uku da talatin da biyar da yan kai kuma abin mamaki jihar katsina ita ce akan gaba mai biya mata jihar lagos mai biya mata jihar kano duk waɗannan jihohin uku ba musulmi ne kashi saba'in da yanka ba amma lagos ne naka ce saba'in amma katsina ake saba'in da tara ne kano ba ake saba'in da bakwai ba da tara ne kenan musulmi su suka fi shaye-shaye ko ba ka ne a najeriya su suka fi shaye-shaye musulmi su suka fi shaye-shaye eh, wannan mai kenan da sauransu in ka ɗauko karanta ba su gari a najeriya ana sana'anta karanta ba kara na gugan kara duk shekara ana sana'anta miliyan casa'in da uku kuma ba ɗaya da take kwantai har sai an je mijar an tafi ghana an yi tari kafin shekarar ta tari a yau ana maganar cewa akwai matasa miliyan goma sha ɗaya da rabi masu shan taba sigari a najeriya akwai mutum ɗaya bayan ɗaya dubu ɗari da hamsin zuwa dubu ɗari uku yan ƙasa da shekara goma sha takwas da suka kamu da cututtukan da ke da alaƙa da a sha taba a gabanka ba wai kai ka sha da kanka ba a Najeriya ne ba aka waye gari a yau ana shan maganin tari nan domin a a shekara ta dubu biyu da takwas an tabbatar bisa ƙididdiga cewa a cikin jihar Kano da Jigawa kadai jihohin nan biyu kadan kowace rana ta duniya ana kwana don dalalai miliyan uku kowace rana. Kwalba mai suna kwalba ta dalilin miliyan uku kowace rana a jihar Kano da Jigawa. Wannan ba matsala ce ta cikin gida ba, me yasa akwai dauri ne a tare a tare a tarbiyya sannan kuma ga dokoki muggan dokoki daga hukuma ita kuma to banda waɗannan akwai kuma ƙalubale waɗanda ke da ɓangare biyu suna da ƙwar biyu ƙalubale mai kama da cikin gida da ƙalubale mai kama da waje kun ga ƙalubale mai kama da cikin gida akwai abin da ya shafi tsaro tsaro abu ne da ya shafi musulmi su a kan kansu sannan kuma abu ne da ya shafe su daga wajensu domin kowane a da rabu a yau in yana maganar tsaro musulmi kawai yake cewa yana ganin laifin musulmi ne yana ganin su suke kawowa rashin sa yana ganin su ne kaza su ne kaza da sauransu waɗannan matsaloli kowa da ne da ku da waɗanda ba su nan sun san matsalolin suka da al'umma to ne a yar karamar fahimta ta ina ganin tarbiyya da aka yi sakaci da ita tun daga farkon lamari tun da toron gini toron da kuma al'amuran nan da na kasa ke tasowa duk wanda ya zama shugaba ya zama wani abu da mai saɓanin da al'umma take so duk wanda ya zama matashi ya zama wani abu da mai saɓanin da al'umma ke sa duk wanda ta zama uwa ta zama wani wata abu daban saɓanin da al'umma ke sa in ka ɗauko al'amarin daga ina ne daga kafa ne wajen tarbiyya shi yasa sai na ga tun daga yadda lamari yake to ni bari amfani da wannan dama in tunatar da mu wajibin da Allah ya tsora mana dangane tarbiyya in na gama zan alakanta abin da kuma shimfiɗar da bai insha Allah tabaraka wa ta'ala wannan ita ce shimfiɗar tawa Thank you. mun da a yau ko muke ko mun so mun san cewa dai al'amarin tarbiyya na daga cikin matsalolin al'umma wannan matsala ta cikin gida domin maganar ita ce me gyara kayanka me muka yi don ganin mai rage mu kan matsaloli tun da in duka yawa daga wani ake farawa da ta ake ake fara sai a tara na ka domin muka yi wannan in Allah ya so da yawa daga cikin matsalolin mu na gashi dai muna ta san haihuwa muna mata yau amma muna gaba da kiyasha wanda shi ne abin da ya dace da duk wani tsari da ya zo mai lantar mu haihu ko ba ka bane to amma kuma sai zama ta haihuwar mun yadda arziki ne mun yadda kyauta sarki daga Allah amma kuma kamar ba mu gode wa Allah akan wannan kyauta da yi mana gashi Allah ta'ala da kansa ya gaya mana haihuwa arziki ce amma ya gorantawa annabawansa akan haka ya goranta mana gaba daya don shi Allah a bari ya isa yi wannan gori da ya ba da haihuwar domin wanda bai da shi yana so ya haihu ai gashi na cikin suratul nan, sura ta 16 aya ta biyu. Allah ta'ala yana faɗin wallahu ta'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum min ba. tayyibat Allah shine wanda ya sanya muku abokan zama mata kenan daga kawunan ku daga Adamu akai Hawwa alaihi assalam ya sanya mana ƴaƴa da jikoki in ji shi daga waɗannan matan da ya kuma ayyuka mu daga dara ɗan abubuwa a shi kaga ayyuwa arziki ce kuma kyauta ce kamar yadda yake cikin suratu shura sura ta arba'in da biyu, aya ta arba'in da tara zuwa ta hamsin, lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha ya'lamu ma yasha inatha wa ya'lamu ma yasha dhukura wa ya'lamu ma yasha az-dhukura zai mai يزوجه ذكرانا وإناثا ويجعل ما يشاء أقيما إنه عليم قدير ashe kenan haihuwa kyauta ce Allah ya baka 'ya'ya. Allah ya baka kyauta shi yasa hadisi ne cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka haifa masa Ibrahim da daddare da alfijir ya fito ake sallah asubahi sai ya je ya kalli sakonsa ce Allah ya azurta ne yi mana kyauta da ɗa a daren yau na sa mai sunan babana ibrahim ashe kenan haihuwa kyauta ce allah yana ba ta ga wanda ya so ya ba da ɗaya mata ga wanda ya so wasu ya ba su maza wasu ya haɗa musu mazan da mata wasu ko ba da masa yi ba ɗan adam a yana jin daɗi yana farin ciki idan aka haifa masa yaya. kai in ma bai samu ba yana roƙon Allah ya bashi ko ba haka ne shi na cikin sura Ali Imran sura ta takwas. fadin Allah ta'ala hunalika da zakariya rabbahu قال رب هب لي ya لدنك ذرية طيبة إنك سميع addu'a. me yasa annabi zakariya wannan addu'a saboda bai samu da ba a wannan lokacin da yake addu'a ko bisa kayan alqur'ani ya shekaru masu yawa ya tsufa bai da ɗa saboda haka ya roki Allah gashi dan Ɗan'adam yana son yaya haihuwa ni'ima ce ta kuma dace da ɗabi'a a adam da kuma yanayi na ɗan'adam. domin Allah ya sanya 'ya'ya a matsayin ado da aka kawata wa iyaye sha'awarsu Allah ya sanya 'ya'ya a matsayin ɗaya daga cikin abubuwan da ke sanya yawa ɗan adam ido yakan ji daɗi ku duba ne ku gani a cikin suratu yusuf sura ta sha biyu aya ta ashirin da ɗaya da Allah ta'ala ya labarin annabi yusuf lokacin da aka sai da shi a matsayin bawa bayan an tsince shi a rijiya ko shi wannan aziz da ya gaishe gida me ya ga matarsa tun da bai da taka mai da kare zai tabbatar mana ko ba haka ba abin da ya ce mata kamar da Allah ya ba mu labari wa qala allazi ishtarahu min misr limra'atihi akrimi makawa asa an yanfa'ana aw min aw nattakhidahu walada ashe dan adam na san da dan bai samu bai kan damu dan da yana zama ado yana zama kawa yana zama gayu ga dan adam haka nan ku duba asiya matar fir'auna matar fir'auna kamar da zai kai ta bacci da asiya lokacin da aka tsinto annabi musa a cikin abin da aka sa shi kwando ne kwariya ko ba menene ne abin da aka sa shi a cikin aka tsinto shi aka kawo fir'auna fir'auna ya shiga da shi gida ai fir'auna an gaya mana da nassin qur'ani yana tarkashe duk yaya maza haka ne amma mai matar shi ce asiya wa kana imra'atu fir'auna qurratu aynin li wa lak la taqtulu asa an yafa'ala an tattakhidahu walada kun ga qurratu ayn li walad wannan sanyin ido ne gare ni da kai ma iya kallon sa mu ji dadi za mu kalle mu ji dadi zai iya zama mai amfani da mu ko ba mu rike shi a matsayin da tun da su a lokacin su akwai dama a tabanni kamar yadda ake ta adamshan saboda haka sai ta faɗi wannan ƙur'ani abinda ya gaya mana kenan a suratul sura ta 28 aya ta tara dama kuma Allah ya ce zuwa lin nasi shahawati min an والكنافير المقنطرة البنين في شبو آل عمران سورة توك آية شاهدو هكنا أكاد سورة شاهدة توك آية أربعين بشنا الله تعالى تعلمان والبنوة زينة الحياة الدنيا فاتنقوا أنه أنا لا ثبت دو أن دبات أنا شين يسابو يا أنا بي هو أكبرني ما تعلم بركة هو أكبرني ما تبيعي ما تتوصلي ما تسنى إدانوا da za su tsaya makafinsa in ya mutu su ci sa su ci gaba da wurin da ya tsaya ko ba ka ne fatan ba ba ka ne fatan mu ba annabawa kafin mu sun yi irin wannan addu'a din manyan mutane kafin mu sun yi irin wannan addu'a din gashi nan a cikin suratul maryam fadin Allah tabaraka wa ta'ala a aya ta zuwa ta shida da Allah sallallahu alaihi Allah ta'ala ya ba mu labari cewa zakariya ya yi addu'a ya ce fa habli min ladunka waliya sai ce ne ya rasu ni wa ya min ali yaquba kowa yana so dan shefi shi inda aka aiki alkhairi ne in dai ba kan shaye shaye bane in dai ba kan sata bane in dai ba kan cin zarafin al'umma bane in dai ba kan ciyar da al'umma ba bane baya son dan ke gabe shi anan ko amma yake alkhairi baya son sai ce ya rusuli wa yaku min ali yaquba wa ja'alhu rabbi radiya bayan Allah kullum addu'a suke nan, Allah ya ga mana haka a suratul furqan sura تعشرون قراءة سبعين بهدو والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين الشاهد وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أي وجعلنا نعم وإياكم وجعلنا نعم وهم للمتقين إماما هو أين أتوقع تنسي زمن تركي ya gaje shi ya mai gwaninsa idan ya zamanto ba shi a duniya shi yasa ma ibn al-arabi al-maliki rahimahullahu ta'ala a ahkamul qur'an dinsa yake cewa inna ar-rajula yawaddu an yakuna waladuhu khayran minhu tabi'a ce ta mutum yana so ɗan shefi shi inda ta yake alkhairi to amma yan uwa ga ana hanzari ba gudu ba ka samu ɗa da zai mai gurbin ka ya zamanto mai sa maka sanyin gidan, ya zamanto nagari mai albarka mai biyayya mai tausayi wanda zai amfani ka lokacin da kake raye in ba ka muke zama da amfani gare ka hakan na buƙatar ne kawai mutum in ya mai da himma bisa gamdakatar ta ubangiji subhanahu wata'ala wajen yin tarbiyyar 'ya'yansa tarbiyyar da ta dace ta da ci moriyarsu a duniya in ba ga duniya ya ci moriyarsu yana cikin kamar sakaci wajen tarbiyyar yaya na jawo matsala ga iyaye mun san haka ko dama dai Allah ya bayyana mana ƴaƴan nan gaba ɗaya su jarabawa ce ko dai ka kine ko kai ne ko ka faɗi idan ya zama an yi sakaci wajen tarbiyyar su da nuna musu hanya ta ƙwarai, da ƙora su akan turba ta gari akan sakaci wajen daidaita tunanin da yin musu saiti wajen tabbatuwa akan imani akan ayyuka na alkhairi akan kyawawan ɗabi'u akan bautar Allah akan kawo amfani ga al'umma to suna iya zama haɗari ga mutum a cikin rayuwarsa kuma ko alhaya to ba akwai magana domin za a yi tambaya kai kamar yadda qur'ani ya nuna mana hadisai ma suka nuna mana kuma dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsawatar game da sakaci dangane da lamarin yaya saboda ya bayar cewa ɗaya ba na iya jawo iyayensu da dama 'ƴa'ƴa na iya jawo wa iyayensu na dama idan ba su ɗauki matakan da suka dace ba bisa muwafaqar Allah ta'ala a suratul tagabun sura ta 64 aya ta 15 Allah ta'ala ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna jarabawa ce kuma a cikin tagabun ɗin dai Allah tabaraka wa ta'ala aya ta 14 kafin wannan aya kenan ya bayyana cewa lallai lallai su ta ƴaƴa daga ciki ana iya samun da maka abokin gaba Domin wani da lahira domin zai iya sabantar da kai daga addinin Allah ya ayyuha allazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum in kai sakaci ƴaƴa suka shagaltar da kai daga alkhairi suka shagaltar da kai daga bin Allah suka shigar da daga abin da za ka yi ka kawo wa duniyar nan amfani da shi ko manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa mafi soyuwa mafi soyuwan bayi a cikin ku shine wanda ya kawo al'umma amfani ba kida ko mafi soyuwan ayyuka wajen Allah shine ka shigar da farin ciki a zuciyar ɗan uwanka musulmi ko ka taimaka masa wajen biyan bukatarsa ko ka taimaka masa wajen yare masa wani bakin ciki ko ka taimaka masa wajen ciyar da shi daga yunwa manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ko ka taimaka wajen biya masa bashi yace ni in yi kai kawo wajen taimaka wa dan uwana musulmi ya biya bukatarsa ya fi soyuwa gare ni kai da yi itikafi da kwana talatin to idan kai da kake aka waye gari ɗanka ba kai masa tarbiyya ba to sai zama maka fitina kamar yadda Allah ta'ala ce ya ayyuha allazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah a cikin suratul munafiqun sura ta 63 aya ta Da ba gashi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Abu Ya'la ayato wanda shehu Albani ya sa hadisin a cikin sahihul jami hadisi mai lamba ta 1990 cewa annal walada madkhalatun madbanatun madhalatun makhalatu ta makhalatu yakan jawo iyayen da su rowa su kice da yadda ya zama dole ce da shi amma ta suke wai suna jiran su mutu su zama yayin su dukiya haka na akwai kuma akwai makhalatu su kice maka addini saboda ya kasu mutu bayan da shawara ba za su jari ba ba za su wata gaskiya ba ba za su wata hada masu gaskiya ba wai dan kasu mutu da wuri ta yanzu gaskiyar wahala matsala ko gudansuwa mazhalatin ba za su yi kokari wajen neman ilimi don za su wata wa Allah ba wai dan kada a ce yanzu ba samu abinci wa a yau kullum suna nan wajen nema ba da lokacin za su koyi yadda ake karanta Qur'ani su fahimci yadda ake tsarki da alwala da abin da gyara addini mahzalatun ta yana iya zama abin bakin ciki ga ɗan ubansa ya zama kullum uban har ciwon zuciya ya kama shi saboda ya sakato da tarbiyya kai ya zo ya shi a matsayin mai gadi yana ce ubansa mai gadi ne yana jira giwa ta faɗi a shanu me ya kawo wannan ciwo don tarbiyya ta haka cewa ana iya samun jarabawa kai iyayenka amma Allah ya jarabe ka da sai zama to an samu jarabawa kun ga gidan da ke da tarbiyya in aka samu yaro mara tarbiyya wannan mai sunan shi jarabawa gidan da babu tarbiyya in aka samu ɗa mai tarbiyya me aka samu zakka to ana iya samun jarrabawa kai iyayenka amma na jarabe ka domin ya jarabe bayan da suka fi ka a wajensa to amma kai wajibinka shine ka ɗauki mataki irin wanda za ka ɗauka don ganin cewa ɗanka ɗayanka ɗayan dangi da makwabta da sauransu sun samu tarbiyya kalmar tarbiyya da nake ta ambata a larabci ne kun bai sani sai dai kawai yau da gobe a hausa an hausantar da kalmar har ta sa idan yau ka ambaci kalmar kowa a san ta kawai ko amma malamai abinda suka ce tarbiyya kawai sai a takaicen takaitawa ta kunshi kyautata al'amarin musulmi da inganta yanayinsa don ya zamanto cikakke a ɓangaren lafiyarsa da hankalinsa da akidarsa da ruhinsa da ɗabi'arsa da mu'amalarsa da wayewarsa ta hanya mafi dacewa bisa karantarwar alkur'ani da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da maganganun malamai na da da na yanzu wadanda za su taimaka wajen yin tarbiyya din lalle da mu sani uwa wannan tarbiyya da muke magana akai wajibi ne da Allah ya tsora akan iyaye bangare da farko kenan ko sai suwa dangi sai suwa malamai sai suwa shugabanni sai bangare na biyar sauran al'umma baki ɗayanta iyaye su ne kan gaba domin su suka haifi ɗan su ne sanadiyyar zuwan shi duniya don haka su suke da matsayi na gaba a wajen wajen yin matsayin sarbiya Allah baraka wa ta'ala a cikin suratu tarim sura ta 66 aya ta 6 ya ce ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal tijara على ملائكة جلاب شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كن دي فسر سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ya fassara wannan ayar yake cewa abinda Allah yake nufi da ko an kusa kuma wa alaikum nara shine allimuhum wa adibuhum ku ilmantar da su mata na dubba ku koyar da su na dubban rayuwa ku gyara imaninsu ku ɗauki mataki na kyautata akidarsu da ibadarsu da ma'amalolinsu su zama sun mutane na gargaru ba son kawo ce game da al'ummarsu ku yi manta da su ilimi ilimin da za ku bauta wa Allah da ilimin da za su yi sana'a domin su rayu cikin jin daɗi haka da ruwai ko daga alhassan basari yana cewa abinda Allah yake nufi da ko an kusa kuma alaikum lara shine muruhun bi ta'atillah wa allimuhum alkhaira ku umarce su da yi wa Allah da'a kuma ku karantar da su alkhairi dama ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce a cikin wannan hadisin dogo da al-Imam Muslim game da kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati yake cewa rajul ra'in ala ahli baiti wa mas'ulun anhum wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladiha wa mas'ulatun anhum da uwa da uba A cikin wannan hadisi kowa yana da wajibi na yin tarbiyyar yaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah sa'ilu kulla inna Allah sa'ilu kulla ra'in amma tar'ahu a hafiza an bayya Allah zai tambaye duk wanda ya bashi wata amana ya bashi wata ajiya shin ya kiyaye wannan amana wannan wannan wanda da aka bashi ya kiyaye ko ya tsorata hatta yas'ala ar-rajulu hatta ya tsanar rajula an ahli baiti har sai Allah ya tambayi mutum game da gidansa mai yayi game da ƴaƴansa mai yayi game da waɗanda ke kashin sa yaran gida mai gadin sa mai masa hidima mai kaza mai kaza da ƴaƴan dangi wanda dukkan suke sai Allah ya tambaye shi ranar kiyama game da su al-Imam al ya rawaito daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu yana cewa wani mutum naka fa innaka mas'ulun awwala duka. Maza za addabtahu wa ma za allamtahu wa innahu la mas'ulun an birrika wa kai tarbiyya domin za a tambaye ka irin tarbiyya kai masa za a tambaye ka wani ilimi ka bashi kamar yadda shi kuma za a tambaye shi game da kai ranar kiyama wata irin da'a yi maka shekaru kuma na yan uwa wajibin mu shine mu tsaya tsayin daka wajen sauke wannan wajibi din al-imamu ibn al-qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala ya rawaito ko ya nakalo da wani malami yana cewa inna Allah ta'ala yas'alu walida an waladihi yawm al-qiyamah qabla an yas'ala tambayi uba mahaifi game kafin ya tambayi ɗan game da uba ya ce kama abi falal ibni ala abihi haqqun yace domin kamar yadda uba yake da haƙƙi akan ɗansa haka nan ɗa yake da haƙƙi akan uba fa kama qala Allah ta'ala wa wasaina al-insana biwalidayhi husna game da ƴaƴa cewa su girmama su kyautata su da'a ga iyayensu to haka Allah kuma yace ko an kusa ko wa alikum nara wa kudu annasu wal hijara bayan yayi sai uwa yan uwa da dangi a cikin mu a yau za mu ga cewa matsalar tarbiyya ba ta dame su ba in kana da yaya kai ka jiyo yan uwanka in na mara wani rabu ba su damu da su ba da gudunmawar don tarbiyyar ba haka ne ku ba ka ba za ka iske in na mara himar rabu ba abin da dame ta haka cewa idan yayan nan suka zama da kirki su ma sun shiga don za a rika cewa ai gare kuwa ne idan suka zama banza su ma sun shiga don za su cewa aidan bin suwa wani idan da ƴaƴan nan za su yi ɓanna su shaye shaye su je su kashe wani a ce su biya biya uwa da uba ba su yi kun biya ma za a kawo sai sun ba da gudun mawa biya ɗan uwa da dangi amma suka iska cewa ba su damu da gani ba a damu ba a wannan jami'in wajen tarbiyyar ƴaƴa malamai ana ya gaya mu su a rabbaniyun in dai malamai da ba su tsaron Allah a rabbaniyun kuwa kamar yadda abdullahi da mas'ud ya fassara kuma an ruwaito kudin kucin wannan daga umar dan khattab su ne waɗanda suke ilmantar da mutane da tarbiyyantar da su akan ilimi ƙanana kaɗan kaɗan kaɗan har su samu ilimi mai yawa sai da za ga suna da saiti suna da tunani da sauransu domin shi malami yana da tasiri mai yawan gaske akan ɗansa a kan ɗalibinsa malami na da tasiri mai yawan gaske a kan ɗalibinsa sai ga malami ya yi umarni ɗalibi ya bi ubansa ya masa umarni da gida ana ta ka kuma a samu wannan ya sa malamai su suke sauru na biyu da uku in ka tuna iyaye mai biya masa dangi da yan uwa to mataki na uku su ne malamai su suke ilimi su suka karanta kuma suke karantarwa su suka yi ilimi suke ilmantarwa su suka sani su suke sanarwa su suka san daidai su suka sa abin da ba daidai ba su za su nuna wa mutane alkhairi domin sun sa alkhairi ba. shugabanni Allah ya wajabta musu taimakawa al'umma wajen tarbiyya don wata doka don wani tsari da wani shugaba ko wanda yake ta cewa za su sa hannu ko kuma su ba da goyon baya wanda za ta taimaki al'umma to sun yi aikin alkhairi don wata doka da za su zartar ko su taimaka ta shawarwari ko a kawo ta in suna majalisa ne ko makamancin wannan su ba da gudunmuwa ko su kiyaki da ita alhali sun san za ta cutar da al'umma wallahi Allah zai tambaye su ranar kiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya kama da sukan shugabanni na na kwarai الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأمروا بالمعروف أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر كما تنو walillahi akibatul umur ashe shugaba da duk masu taimaka masa al'umma na da hakki kansu wajen ganin cewa sun taimaka wa al'umma da umarni na kyakkyawa da hali da mummuna su taimaka wa da'awa su taimaka wa yaɗuwar addini su taimaka wa ci gaban tarbiyya su yi dokoki da za su hana shigo da barna a cikin al'umma shigo da duk abin da zai barazana ga rayuwar al'umma abin da zai barazana ga tarbiyyarsu abin da zai barazana ga addininsu abinda zai barazana da hankalinsu abinda zai barazana da dukiyoyinsu abinda zai barazana da mutuncinsu da sauransu amma ke sana ta kai da yau ana maganar cewa a sa dokokin da za su ba da dama namiji ya wuri namiji har ma waye gari idan da mutum za a samu da laifi na yayi watsi misali to ranar gama ya ne amma yana zuwa hannun hukuma zai fito domin da ne saboda yana cikin ƙungiyar abin da ke kira who is who idan mutum ya sata kuka je NDA kuka je kuka je kuka je hukumomi yaƙi da cin raja da canji suna ta kama kare suna ta bibiya to bai da gata ba abokin gwamnati bane ɗan abokin gwamnati ne mai dabaru ba nan nan aka kawo rahoto na fuwar subsidy ba ba karanta ba da yawan ku aka waye gari wai a cikin awa ashirin da hudu an biya kudi dala na gugar dala dala na gugar dala dala miliyan ɗari tara ne ko da casa'in da tara a cikin awa ashirin da hudu miliyan ɗari tara da casa'in da tara a cikin awa ashirin da hudu aka biya kamfanoni na ko talatin ne wanda ba kamfani ɗaya da aka san shi a najeriya ina labarin yanzu yana da ma zama kamar kana Ina ta zo ana magana tarbiyyar al'umma mai mana bayani zulan wuri ba matsala auren wuri laifi ne dokoki ma ake ta kokarin kawowa ba don Allah ce miki al'umma sun jajirce sun ce ba su ba su ma waɗansu min da wasu jihohi sun san ba zai su kawo jihohinsu ba in ba da haka ba da sun lata sun gaji jini da sun abin ya wuce in ka da yanka ba ta kai shekara sha takwas ba ka yi babban in an tabbatar da laifin a ka a kotu to ko dai a yi ma taron naira dubu ɗari biyar ko a ɗaure ka shekara biyar kar maka Allah ka aure da yanka shekara sha bakwai sai a ɗaure ka shekara biyar ko ka biya taron naira dubu ɗari biyar shi kuma wanda ya aure ta in ya tare da ita to ne maka fyaɗe ne hukuncin fyaɗe za mu ko zo ba dokan Najeriya fyaɗe ko bai ne ba ba ya kawo ta kashi wajen yan sanda amma ba wanda yake magana a kan zinan wuri babu babu wanda ke magana kan zinan wuri kuma dukkan rukunai duk arkanin zina sun tabbata cikin al'ummar tallace tallace mata ne tsirara tsirara tufafi tufafi cikin jami'o'i mata tsirara tsirara tufafi tufafi ko ba ne ɗaya daga cikin malaman munafiki a wani wa'azi da aka yi a Center for Islamic Studies farko farko azumin nan ran da ina jin malam sabai Abbas da kace yayi wa'azi yake ba da labari a cikin jama'a sai ta malam ta wadan Allah cewa akwai yara yan mata da samari da aka kama za su yi wani fati a nan jami'ar da Bello duk da ayyukan nan gane wai to ba sai ko irin manya bane manyan kirki ne kuma ba zai ban sani ba wai ana magana sun sa tufafi na kwanza wai wata yarinya a cikin su ta ɗauki kafa ɗaya ta ɗora a kan gaba ɗaya ana magana ana muku magana wai tana cewa to wasu masu laifi ba suka yi wai sun ko akwai ba za su bada ba wani laifi suka yi dan da wannan wai har ma wannan ko wata daga cikin suke cewa za su kira gwamna su dai su gane shi dan da kuna cewa an kawo su an ba su dama an kare su ana ba su da'ani domin su shiga a cikin al'umma ta cewa wajibin hukuma ne ta taimaki al'umma ta tabbatar da cewa ta ba tsaro ga addinansu da dukiyarsu da mutuncinsu da rayuwarsu sa'annan kuma da hankalinsu akwai hankuri da aka yi shekara uku kenan yanzu akwai wata lakta da aka yi a masallacin almana ɗan uwa mata da ke gudanar da abubuwan karkashin makarantar a ga ci dan uwa mala abubakar da ke toli ka duba ni zan magana akan valentine shi zai magana akan maɗigo sai da aka fi da na ɗaya kaduna sai na tarar da jami'an tsaro sun cika wuri ta ko ina ga motocin mobile da yawa haka operation yaki ko ba yaki yaki ba a ma maka zo aiki sai da aka gama ake gaya mana ai matan manya ne suka ce yanzu sun cinna masallacin da wuta inda aka kuskura ake magana akan maɗigo jihar kaduna ba jihar yau ba ba a imo ba ba a nan ba ba danta ba jihar kaduna a cikin garin kaduna ba a kudancin kaduna ba wai za su kona masallacin in dai ake magana magana akan baɗi hukuma ta san da wannan ba wani abu da aka yi don a nuna amma wanda zai aure da yarsa cikin mutunci to fa ya yanzu kuma anguwa kowa ta kan shi ki sai ga dan wani na banna kana zauna ko bar gidanka ba abin da dame ka in ma ka gaje wani abu ne dan kana da zai kai dawo shikenan amma yayin wani ƴaƴan abokinka ne ƴaƴan abokin aikinka ne ƴaƴan makwabcinka ne ƴaƴan da za su yi mu'amala da ƴaƴanka ne ƴaƴan da za su yi makaranta ɗaya su zauna a wurin zama ɗaya ka ne ajin su ɗaya malamin su ɗaya duk baka damu ba za ga al'umma an yi sakaci ba ne kuɓawa me da ne ne da in ka kwaba wata kila sai ba a yi ba maka yanzu gwamnati kwaba sai a ce don ba kai kayan shi ba ita tarbiyya a musulunci tana da manufofi guda shida manufa ta farko kokarin tabbatar da manufar halittar ɗan adam me ke ce manufa ta halittar ɗan adam dan me Allah ya halitta ɗan adam dan ya bauta masa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ana tarbiyya ne don a tabbatar da wannan manufa'in mutum ya taso a matsayin bawon Allah bi ma'anar kalima bawon Allah cikakke da zai mika wuya ga Allah ya jawo zuwa ga hukuncin Allah ya mika wuyansa ga abin da zai yarda da Allah abu na biyu a kai ga manyan ɗabi'un girma da halaye na kwarai wanda wannan ɗabi'un girman da halaye na kwarai su suka jawo musulunci girma a bayan rashin sa a yau na daga dalilan da suka jawo musulunci tsangwama ta da ta wannan girman wannan ɗabi'un nan da halaye na girman nan su ne ga mafi nawa su kelin bawa a ranar kiyama in ji manzon Allah sun alaihi su ne ga nan sa bawa da mafi kusanci ga manzan Allah sallallahu a ranar kiyama su ne kake tabbatar da alkhairin bawa a nan duniya da lahira su ne ka in ki kiyaye su manzan Allah ya lamunce maka gida a kololon aljanna ranar kiyama amma za ka iske cewa ɗabi'un girman nan suna ina ba ta uku tattali da kirki da rayuwar duniya da lahira na samuwa da 'yan baya wato masu tasowa ne ta hanyar tarbiyya da zama yaro ka zai tunani na kirki da tattali domin mai rayuwar duniya da kuma lahira gaba ɗaya ta hanyar tarbiyya ce ake koyar da hanyoyin dogaro da kai da kishin addini da kokarin jawo amfani ga al'umma da tun kuɗi cuta gare ta in ba tarbiya ya za a mutum ya kishi ya za a yi gazar da kansa ya za a yi kishin addini ya za a yi wakilci musulunci a wurare da yawa ta hanya zai jawo amfani ga al'umma ya da mata cuta ta hanyar tarbiyya ce za a gina mafificiyar al'umma mafi alkhairi wata Allah ta'ala ya ce kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas bai ta hanyar tarbiyya ta hanyar tarbiyya ce kawai za a iya samar da ko a tabbatar da tsarin gudanarwa mafi wayewa da haɓaka idan ba tarbiyya sai zama a baya a ci baya a rasa sanin gaba na baya a rasa sanin kima na daraja to amma a yau ne da ku mun san abin da ke faruwa a yau ne da ku mun san abin da ke faruwa tarbiyya na samuwa a ko'ina amma ta fi ƙarfi a wurare uku wurare uku nan ne aka fi samun tarbiyya a duniya Wai na farko gida domin kowane ta aka rafe shi a tsari ne yana shirye ya karfi daidai ya bi Allah ya ta masa amma iyaye su kan yi tasiri kan shi kamar da abin ya tabbata a kanka shi ma al-ustad Muhammad Kudu a cikin littafin manhaj tarbiyya al-islamiyya yake cewa wa idza kana al-bayt wa sha'i wa al-madrasah wa al-mujtama hiya qa'id tarbiya al-asasiyya fa inna al-bayt huwa al-mu'assir al-awwal wa huwa aqwa hadhihi al jami'an kana man yadda za iya samun tarbiyya a gida da kan titi cikin unguwa kenan da makaranta da cikin al'umma baki ɗaya, duk su ne da yake shi kan to gida shine a gaba shi kowanne tasiri shi ne a gaba domin a nan ne ya shiga makarantar farko da kowanne kadan ya shiga amma mu koma jira ta da gani ne ke cikin a yau sai ga mutum ba yana ya yada addini da da'awa gidansa ana rufa mishi ana gane ku kuma a samu sai ka ce mutum yana faɗin abu a waje amma sai ji gidan sai gaba haka ba ana samu haka kuma a samu sai ga mutum a gidansa bai ba da abu da tarbiyya ba ku kwata kwata wai ko da yana sassan ko da yana tsoron kare ya ba dan dan ya kankare masa ko da yana gudun kar uwa ce baya sassanta ko da yana gudun kaza ko kaza ko kaza ko ba ra'ayin shi kawai gida yana nema ya zama ba wanda ya kamata a ce shi ne matakin farko na samun tarbiyya makaranta ita ce ta biyu domin a makaranta ake gina al'umma a bisa tsarin daidaito da rashin fifiko domin a ajiye da za ku yi da ɗan shi ɗan marashi kuma kuma kai karatu kai da wanda ba yi da shi kuma kuma kaga an koya muku fifiko babu sai cikin biyayya ga Allah sai cikin kyautata al'amura sai cikin abin da zai kawo amfani ga al'umma a makaranta ake koyar da hanyar ilimi da tawon ɗabi'a a yanzu a nuna mutane ga dalilinsa a makaranta ana koyar da ilimi sahihi a ginawa al'umma tunani na kyawu da kawo amfani gare ka a cikin makaranta ake tattalin yara a kan kyakkyawar wakilci da za su yi wa al'umma a kowane bangare a rayuwa idan makaranta ya ba ta ba da wannan gudunmuwar ba to ina za a je kuma a samu ta da kuma ana cewa innal gulama a man yu'addibuhu wa la uka wala yuti'uka yi ta yata'dibi da yaro yakan bi biyayya ga mai koya masa irin biyayyar da da ki da ba zai maka ba da shi da karami ne ko dai yana kaza ba girmawa ko dai yana kaza ko dai yana kaza ko kuma dan malamin na burge shi ko malamin na faɗin abubuwa na ilimi sai da yana jawuwa yana tasirantuwa da abin da malami ke shi yasa kuma yana da amana akan yaya ta ɗauke su kai su inda za a koya musu ba kawai gundarin karatu ba ko da da sunan karatun boko ne har da tarbiya har da tarbiyya alhamdulillah muna ta kuka muna ta kuka ba makarantu gaskiya ne kuma amma akalla a yanzu ai mu fara samu da muna kuka ba mu da makarantar bodin koda wanda za a ce eh an gina ta ne insha Allah kan tsarin da ake sare da addini amma yanzu alhamdulillah mun samu ga wanda ga wanda biya a nan hanyar dogara kawai Allah ya ta albarka masha Allah ga ta nan a dogarawa ga ta nan a dogarawa makarantar hudaybiya Allah ya saka kuma da alkhairi makaranta ce da aka yi don yaran ku wanda ke secondary school domin su samu su taso a matsayin masu hankali masu addini masu tarbiyya Ƙorafi da kuka da dukkan mu nan muke yi game da tsarin karantar wanda ake a boko ya zama ko an tace an gyara an yi waɗannan wuraren yaro ta so ga kimiyya ga fasaha kuma ga qur'ani ya a sha kira kuma a sha science a makaranta ake samun wannan ran aka ce makaranta ba ta samu wannan ba saboda ko gurbacewar malamanta ko saboda malaman ba abin da zai ta haka tarbiyya ko kuma ya zaman iyaye ba su kai ƴaƴan inda za su samu tarbiyya ba an shiga uku sau uku sau tara dole ne makaranta ta ba da gudunmawa sai masallaci inda ba mu tafi da ƴaƴan za ka iska a yau mutum ne musamman ba haushi mai ban haushi za ka ga ya wuce zai je masallaci ga sai shi na kwallo ɗaya ce baba sai ka dawo ya ce to ya wuce ta dan shi suna ga da masallaci ga shi kallo da mai ban haushi ta kira masallaci na daga cikin manya-manyan wuraren da ake samun tarbiyya kasancewa nan ne matattarar musulmi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi da shi da sahabbansa da halifofi da sauran sarakunan musulunci su biyu baya shekul islam ibn taymiya yana faɗin magana dangane da masallaci da irin abin da masallaci ya kunsa na tarbiyya yake cewa wa kanat masajidu مجامع الأمة ومواقع الأئمة وقد أسس صلى الله عليه وآله وسلم مسجده المبارك على التقوى فكانت فيه الصلاة والقراءة والذكر وتعليم العلم والخطب وفيه السياسة وعقد الأولوية والرايات وتعليم الأمراء وتعريف الإرصاد وفيه يجتمع المسلمون كل ما عزمه الأمر من أمر دنياهم ودينهم masallaci kenan amma a yau masallaci wurin kawai sallah ne a tafi inda ake dogare a ta alif bagar bayan bagar wani isha shi kenan amma a tsara abubuwa a gina al'umma ya zama cibiya ta ilmantarwa cibiya ta tsara tunanin mutane don fuskantar kalubale cibiya ta tunani game da shugabanci da tattalin arziki cibiya game da tsarin mustaqbal makoma na kuma sai mutum cikin masallacin ta ne ke yi haka ne ba galibi ce masallacin yan boko ɗan lokacin da ake cewa kuma su ne ma kamar ake ganin sun yi nisa da duniya amma su ne suka ba mu kokarin tunanin masallaci a bashi wannan matsala su kafa kwamitoci a kafa kaza kaza domin ci gaba amma masallacin da cikin gari wallahi ina mara yi rabbuna ga ta tafi amin ya sani in na mara yana masallaci sun saki ayyukansu na tarbiyyar al'umma da idadin dan wato wanda za ka zanto jagororin al'umma nan gaba wannan kuma ba karamin aibi ne a take takaicen yan uwa ko shakka babu al'ummar da suna fuskantar kalubale kuma wallahi tarbiyya matsalar da take tattare da karancin tarbiyya na daga manya-manyan kalubalen cikin gida ga al'ummar musulmi ba kawai a Najeriya ba a duniya baki da wallahi dole ne al'umma mu tashi tsaye mai tsayin data wajen ganin mun ɗauki matakan kyautu tarbiyya na yayanmu a ɓangarori guda bakwai kamar yadda malamai wanda suke rubuce-rubuce a kan tarbiyya suka faɗi ɓangare da imani lallai da ka zafi a akan imani su zaman to sun karɓi musulunci kan jikin ƙarfi ba su da alfahari a duniya ce musulunci su nan musulmi ne kamin komai zama farfesan jami'a sai da zan musulmi ka zai zama farfesa haka ne kuma ta ba in ya zama dan watan zamanin shi ko ya zama kundilan zamanin shi sai da ya zama musulmi ka zai zama kundilan zamanin shi ko dan watan zamanin shi haka ne kuma ta ba idan ya zama to shugaban kasa ko gwamna ko waye ko mai sai da ya zama musulmi kafin ya je wannan wurin haka ne kuma ta ba to ya kamata musulunci ya zama awwalan al-islamu awwalan الإيمان أولا التوحيد أولا العقيدة الإسلامية الصحيحة أولا dole a rakka da yaro ya taso tunaninsa imani da Allah a dukkan ɓangarorin imani ya zama ɗaya da wani abu da yake tunanin zai yi wanda Allah bai da shi ba ya zama in yi magana yana tunanin ya zama da halicce shi ya zama in yi aiki yana tunanin da zai yi Allah ya da shi in yi wani abu ko ne tunanin shi ya zama tunaninsa kawai imanin nan ga gashi domin nan ne mukmin quwa na musulunci da musulmi in kana neman inda sirrin ƙarfin musulmi yake to yana cikin imanin su haskaza yara 'ya'ya maza da mata a za su akan kawo ɗabi'u ɗabi'un da ƴan uwa ko mun ji ko mun so idan muka yi sakaci da shi za mu tashi a wurin ma'abu abin da kai ba ma wai ɗabi'u tsakanin mu da wanda ba da musulmi ba a tsakanin mu da wanda ba musulmi ba hatta cikin mu ma ba rama ba ta su yanzu ba yawon ta da tsafta ya san abin da zai ci mai amfani abin da zai sha mai amfani ya yi abin da zai cutar ya nisance shi kun ga shawarar nan duk abin nan da ake tsantsan kai da zuke-zuke da lashe-lashe a shaka ko a waye ko a waye wanda ke iya haifar da matsala yaro san illa su tun da kai in an ga alamar zai wani abu wannan mashi ba haka bane akwai abu ta tsafta cikon addini da ba ke cewa ya tafi cikin tunani mai kyau da lafiya ta sahihiya ingantacciya ya zama yana da hankali hankalin da zai kawo amfani ga al'umma wanda bai da hankali na amfani da zai kawo al'umma shi kansa ma an ana shi ba a bashi yankin kansa balle ma ya kawo wani gyara bangaren tunani ya zama yana tunanin addini kar a yadda an nakasa da ya shiga cikinsa inferiority complex ya zama tunaninsa an wai wayewar wasu tafi tasa sai abu ne ya rika tunani abinda mutanen yammacin duniya ko yammacin turai suka zo da shi shine ana wayewa ke civilization na cikin westernization da yake tunanin ai musulunci ya cika tsauri ya cika tsanani ya ce kaza kaga wannan ba a dai tunani shi ba dole ne a sai ka tunanin yaro a wannan jami'in a mu'amala da zaman cewa wanda zai ba shi iya rikon amana a duk inda ya samu kanshi duk inda ya samu kanshi babu laifi a wannan mulasaba a cikin ɗan minti ɗaya, in tuna mana ga wanda suka sani ko wanda ba sani ba in gaya musu irin wani abu da malam mai gashi shugaban wannan zama a zamfara shi da gaya mu ba amma labarin da zai ga zamfara ya je tabatukar an ce me yake so a kawo a gidan da za aka ba shi zana da ya faɗa abubuwa sai suka zuwa kwaje da zan gidan da ta malam ai ba ta ba ta irin wannan tsayiyar saboda haka yana buƙatar buta da abin zai daga shayi da ɗan dadduma zai sallah da yar katiba zai bacci ya ga faɗa abin da yake ko miskinan za mu karba da yatiman za mu karba ɗaya abin da dai za su nema zai karanci kenan wani ne suka ce to ai ma nan gwamnati ba ta kashe kuɗi akan wannan ba ai ma ya gaji akan wannan a je kasuwa ban ta je kasuwa ta sayo da abubuwa amma ba ta ce ba saboda da ce yana buƙatar dish da tantukin mai inci ashirin da biyar ba ko mai cika wanda cika masallacin nan ya ce na bukatan kujerar daga itali ba a zo ta ba ya ce na bukatan gado wanda inci arba'in da takwas ba ya wata wannan mu ka yi dariya tarbiyya ita za ta sa ni da kai da ɗana da naka da ƴaƴanmu duka su rika tunanin duk inda suke za su yi kyakkyawar mu'amala su wakilci musulunci duk inda suke su ga cewa ba za su ci abin da ba nasu ba hakkin su ma suna iya sarewa don ta suna al'umma su cewa za su yi hakuri da kaɗan ba za su sata ba su cewa za su iya rayuwa ko mukunci in dai ba a ɗauke musu addini ba ba a cire musu imani da ba su hakura amma yana karar tarbiyya yanzu za a yi samu wannan to wannan jami'in sai an dashi muhimmanci akwai yadda ya haɗa kiyaye bambancin jinsi namiji daban mace da kan wale ta kan kar unsa kowa da lashi aikin namiji ba na mace bane aikin mace ba na namiji bane ba na namiji bane amma akwai yadda kuma ke tarayya duk wanda ke ganin aikin mace bai da bayanci cikin ku ya kai gida yau ya dauki kwariya ya kifa a cike ya daura gani ya kwanta ya bacci mu gani za a yau mace mai cikin wata tara ko wata ga tana murgina tana mun shari ta an tada ta kuma ga cikin ya tulluko na ta tsari ne kaifa fa ba haka bane wasu malaman masana ba halittar dan adam physiologist ba sani hakikalin gaskiyar abin ba wani da ya sa faɗa mani cewa wai aya tsarin halitta ma wani kika na halittar ɗan namiji physiologist sa shi za a ga shi kawai ya barkwale ne haka yana ta ɗauki fatanya da garma waje gona ita kuma mata a nake ta haka ta yi shirin ɗaukowa yaro ta ba shi nono ta sha shi kamar tarbiyya kaga kowa da aikinsa wanda ya ɗauki aikin da ba na shi ba ya shiga uku saboda haka a koyar da yara wannan bambancin domin su sani Daga kashe ya kamata mu sani tarbiyyar nan za ta taimaka wajen tunkarar duk kalubalen da muke ambata da namu da ba ambata ba ina so in kaddara kuma insha Allah daidai ne cewa ko da Allah ya kaddara dan uwa da Ahmad Abubakar Mahmud ya zo nan ya yi laccar da ya yi dangane da kalubalen da ke fuskantar al'ummar musulmi in ya zo ba da mafita tarbiyya na da cikin abin da ambata ina zaton haka sai an basu tarbiyya to idan haka ne ya kamata mu sani tarbiyyar nan wallahi tana daga cikin abin da in muka yi ta in an na sa da dan wannan matsalolin sai su rabu domin matsala ce ta hukuma su a ce zuwa cikin hukumar ba cikin mu ba da ba daga cikin mu ba ko ba da daga cikin ne? wasu aljanu da suka zo daga wata kasa suka zo nan daga cikin mu suka taso galibin su ba da tarbiyya galibin su don ce daga ba galibin su ɗan kaɗan da ke da tarbiyyar kuma an danne su to ga shi mugun tsari ne an ce wanda ya yawa ba wanda ya gaskiya ba ta shi daga cikin fitilar tsarin kenan daga cikin mafi shafi da bala'in da ke cikinsa wanda ya yawa ba wanda ya gaskiya ba shi ko Allah shi da yawa idan yana da amfani ne ta bayarwa ne ba in ko bai da amfani da amfani shi to sai zama an kadan masu neman gyaran su kuma an danne su so ga ka jin tasirin su amma mafi yawa kawai yan an je da sharo ne yan yi je a sha kiɗa a mataki na gwamnati kenan idan a gina da ne ba rashin tarbiyya ce ke kawo abin da ke kawo ba a masallatan mu ba karancin tarbiyya ne ke kawo abin da ke kawo ba dai idan an ce tarbiyya ba ana magana ko yaro kada ya sata ko kada ya zura ba a gaba ɗaya waɗannan ɓangarorin na ambata imaninsa da ɗaiƙonsa cewa wayewa hankali saitin tunaninsa da sauransu duk ɓangarori ne Ko wata matsala ka ɗauka sai ka danganta ta da matsalar tarbiyya to dole ne mu sani a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an taso da tsari na koyar da tarbiyya ga babba da yaro mace da namiji domin al'amuran al'umma ya kyau wajibin mu ne mu dage mu yi kokari mu roki Allah ya taimake mu wajen ganin mun ba da gudunmuwa don tabbatar da tarbiyyar kawunan mu da tarbiyyar ƴaƴanmu da tarbiyyar waɗanda ke tare da mu da ma ba da gudunmuwa wajen tarbiyyar al'umma baki ɗaya lalle mu sani al'amarin tarbiyya yana da faɗi kuma na zaɓi kawai in yanko da wuraren ne ba tare da la'akari da cewa ban cika bayanan ba domin in da ke sai na yi bayanan yadda zai zama an cika ko an kawo su a kammala ko da a faɗaɗe sai ya zamanto abin da ake so a jawo hankalin mutane ne game da gudunmuwar tarbiyya wajen magance ko tunkarar kalubalen da ke fuskanta al'umma wani manufar kenan dole ne mu sani waɗannan ne na kalubale ba sa da su ba da na gaba na yana mukaddima ya yi tsokaci ne ne ba abin da na faɗi tsokaci na yi bayani akan wannan sai yi shirin lakta bai cin gashin kanta don haka ko me aka shirya kuma sai me faɗi da dai sani tarbiyya za ta taimaka wajen tunkarar wannan kalubale din da haka muke roƙon Allah ya mana da gamdakatar ya sa mu ba da gudunmuwar wajen tarbiyya ta dukkan ɓangarori wanda ke mu na farko na mu bayan mu da iyalin sannan ɗan uwanku da danginmu 'ya'yansu sannan in mu masu karantarwa ne mu san gudunmuwar da ba da anan idan muna shugabanci kowane iri shugabanci ne na tsarin gwamnati shugabanci ne na tsari na gida kamar a ce sarakuna shugabanci ne na kungiyoyi shugabanci kowane bangare na shugabanci ku ba da mu wajen ganin cewa al'amari ya yi kyau bayan wannan a matsayin da na kun mutane a cikin al'umma mu ga irin gudummawar da za mu bada domin al'amarin tarbiyya ya kyautata a cikinmu ya zamanto mun ba da nawo kasan wajen ganin al'amarin al'umma ya kyautata misali yan uwa daga cikin abubuwan da ke hana tarbiyya da kyautata a cikinmu akwai talauci na yadda kuma kun san haka talauci na taimakawa domin wani lokaci kana so kuma ba iya yawa na biyu saɓani banda talauci saɓani a tsakanin iyaye yana kawo matsala da tarbiyya yawan saɓani da kyankuwa tsakanin miji da mata a gaban ƴaƴansu ai saɓani ya zage ta ta zage shi ya ji mutuncinta ta tuna shi ya buge ta ta mashi wani abu wani lokaci ma irin wanda ya ke da rabuwar aure wallahi rabuwar aure na daga dalilan gurɓacewar tarbiyya cikin mu na uku wani muna na aƙidu da hanyoyi na fata a cikin mu na daga abubuwan da ke gurɓata tarbiyyar al'umma Da aƙidu na manya-manya ƙere eh, daga kai tare sun shigo cikin mu suna razana ga al'amarin mu na addini kaga mutum ya ce ba ruwan shi da duk wani abu sai gundarin Qur'ani kada ka inda ya samu wannan fahimtar. ko ga wani bai da burgewa sai dai zaki sabon manzon Allah yana ji mutuncin mutan gidan mazan Allah wai shi burge wanda gaba daya ta kare Ka ga wani shi addini ne yake so a canza mai fassara ko ya dace da fassara irin ta zamani kimiyya da fasaha su za su hukunta fassara addini yau wajen abinda sabagen kimiyya na zahiri wanda ana iya canzawa gobe a ce an gano akwai kuskure amma wai a yau in ya saba sai watsi da wannan abin ba addini ne irin wannan kula na akidu wani zakirin za ana cewa annabi ba Muhammad sun na sallama ba shi annabin karshe ba kamar yadda waɗannan yan amaji nan ga kuma yanzu a kasashen da ke kewaye da Najeriya musamman Nijar dan Bahaiya dan Ahmadiyya sun cika waɗannan na akidu da ke shigo mana ba karamin illa suke ma al'umma ba kuma suna gurɓata tarbiyyar al'umma da abin da ya shafi da abokan yancin mata da kuruta haƙoƙin yara saɓaniyar da addini koyar ga mutanen hulɗa da mutanen banza cikin ƙananan yara da da suka shafi shari'i da fatanci da nazantar wuraren da suke suna ɓata tarbiyya ta hanyar amfani da gidajen sinima da wurare na kallon finafinai da makarantarsu, ga mummunan mu'amala da wasu suke yi da yayansu ba rahama ba tausayi ba jawo kaya kusa balle a zance matsalolinsu balle su kuskure a gyara musu wannan na gurɓa tarbiyya da abin da ya shafi zaman banza da rashin aikin yi a tsakanin iyayen su kansu da kuma ƴaƴan su sun taso zama matasa ba abin da shafi mutuwa mutuwa ita kanta tana haifar da maraici maraici na daga cikin kalubalen da ke fuskantar tarbiyya yan uwa dole ne mu dage mu yi kokari mu ga abin da za mu iya yi ko mu roki Allah ta'ala ya mana gamdakatar wajen tarbiyyar ƴaƴa da ba da gudunmawa wajen tarbiyyar al'ummar baki ɗaya zan dakata a nan insha Allah ina roƙon Allah ya yi mana muwafaqa ya samu dace ya kare mu da ilimi mai amfani ilimin da bane hujja a gare mu ba hujja a kanu ba Allah tabaraka wata'ala ya sa albarka a rayuwar da dukiyoyin da iyalin mu da ilimin mu Allah ta'ala ya sa albarka a cikin dukkan al'amuran da muke yi Allah tabaraka wata'ala ya zama mu lafiya ya tabbatar da alkhairi a cikin mu ya ba mu ikon fahimtar daidai mu bita Allah tabaraka wata'ala ya tsare mu daga sharrin kawunan mu da sharrin masu mu da sharri Allah tabaraka wata'ala ya raya mu rayuwa ta addini ya yarda da mu ya ji kawai ya samu daga cikin bayan sa'intattu zan yi godiya ta musamman ga shi malam wanda shi shugabanci wannan zama da ya ba dama har na kai wannan gaba bai dakatar da ni ba sannan bayan shi ina godiya ga su 'yan kwamitin da ke shirya wannan zama duk sallar idi karama da babba shekaru masu yawa da suka gabata ga shahar bana Allah baraka wa ta'ala ya saka musu alkhairi ya karbi gurin su shiga da wannan ayyukan alkhairi kuma yan uwa ina fata ba za a zama an yi rauni a gwiwa ba wai dan saboda wannan karan an shi daga abin da za a yi ba a sami yi ba nan gaba a shirya wani mutane ce ba za zo ba in haka haka yana daga alamar rashin tarbiyya domin ta asubanci alama ta rashin tarbiyya ka ce kai ba za ka je wurin alkhairi da kowa zai je to ka saki tarbiyya kuma kai ba ka zama ɗaya daga cikin ƙalubalen al'umma ka ga bai kamata musulmi ya zama haka ba kuma saboda haka musulmi abin da zai taimake mu nan gaba in an ce a dawo a dawo da yawa ninkin haka ma ta yadda zai zama to al'umma za ta ci gaba ƙalubalen nan mu fahimce shi mu kuma tunkare shi Allah ta'ala ya samu dace subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu a ya kawai malam kawai in ya ta'alikoki shi